Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya duba batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Abokin aikin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wani ƙwararre a harkokin noma a Najeriya wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Dauda Salisu Muhammad. Muna ba da shawarwari muna yin aiki da NGOs da dama. Muna karɓar kwantarak na noma. Sannan kuma muna ba da shawarwari sannan kuma muna sai da kayan gonar daga kansu iri su kemikal da sauransu so wannan shine fanni na a yanzu kuma abin da nake kenan batun bunƙasa harkokin noma a najeriya yana da yana ta kwan gaba baya gwamnatoci a matakai daban-daban a tarayya da jihohi sun zo da tsare-tsaren tallafawa noma to amma sai ka ga tallafin yaƙin tasiri me kake ganin ya jawo tallafin da gwamnatoci suke wa noma na tsare-tsaren baiwa manoma abubuwa na aikin noma ko kuɗin rance ko lamani kuma a ƙarshe ka gabata. tasiri. Gaskiya mu ganau ne ba jiyau ba ta kowane fanni muna tare da manoman nan sannan muna tare da kuma manyan waɗanda suke karɓo abubuwan nan daga gwamnati tabbas gwamnati tana bakin ƙoƙarinta a yanda ta ce tabbas tana bayarwa to amma ta bi hanyar da ya kamata shin abu tallafin da take ba wa manoman nan yana zuwa hannun manoman directly ko ko baya zuwa a'a ko kuma yana zuwa din adadin da ya kamata a basu ana basu ko kuwa ba a basu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da abin yake abin nan fuskanta daga ciki manoma ke fuskanta daga ciki daga hannun kalubale mm. daga ciki so za ka ga gwamnatin ta bayar domin ƙungiyoyin manoma ne daban-daban kuma ta kowace ƙungiya irin ƙungiyar manoman shinkafa ne ƙungiyar manoman shinkafa auduga ne masara ce dawa ce da sauransu duka ana yin bakin gwagwado dai wanda ba a rasa ba to akwai mu kuma daga ɓangaren manoman gaskiya akwai almundahana a nan hmm. kamar ya saboda za ka ga idan tallafi ne na dindindin na aka bayar za a dakile kowa za ka ga ya kira nasu ya bayar idan kuma aka ce dawo da kayan za a yi to za ka ga ta hanyar da ya kamata a bi shine normal za ka ga an ce za a bi ƙungiyoyin manoma kowace ƙungiya ta manoma akwai shugaba to wannan shugaban shi ya san suwaye manoma saboda haka zai kawo sunaye da adadin hektar da za a rarraba musu to sai a basu sai ka ga suna complain cewar kayan nan <clears throat> ba su zo musu ba so gaskiya akwai sanda muka je raba wa manoma kaya mu da kanmu mun gaya wa su masu bayarwa a raba cewa mu da muke ciki harkar noman nan mu ya kamata ku karbi shawarar mu shawarar muku ita ce yanzu ana gab misali yanzu ana gab da faduwar damina so ya kamata a ce manomi in dai za a bashi kuma so ake yayi noman to kayan akalla su zo hannun shi akalla wata biyu ko wata ɗaya kafin faduwar damina domin kaga shi ya san lokacin da ya kamata ya yi to amma ka duba don Allah yana kana magana jinkirin ma samar da kayayyakin ga su manoma akwai wannan jinkirin shi ma mm, baya zuwa saboda haka abin yana dakilewa sai ka ga ana gwamnati za ta ce tana ba da kaya amma ya ba ta ganin abin a ƙasa batun rashin ba da kaya mm. a kan kari eh. shi ne matsala misali mu ɗauka ita ce matsala ta farko ta bifa ta biyu ita ce cewar misali manomi yana noma hekta biyar ƙaramin manomi an zo an bashi kayan hekta ɗaya to shi kuma bai da kuɗin da zai noma wancan hekta biyar ɗin sannan kuma misali a hekta ɗayan nan ya kamata a ce an bashi taki mpk kamar buhu shida a bashi yuriya kamar buhu uku to sai aka zo aka zaftare mpk nan buhu shida da ya kamata a bashi an bashi da yawa kaga an bashi buhu huɗu yuriya kuma sai a bashi buhu ɗaya haka chemicals da ya kamata a bashi 4 lita ko 3 lita per hectare sai kaga an bashi 2 ka gane duk wannan abubuwan sai ya si zai je ya san yadda ya yi ya samu ya harhaɗa hekta ɗayan nan ta samu ta gamu balantana kuma hekta biyar da ya kamata ya yi sannan na ukunsu shi ne fa zai yi tunanin fa cewa dole zai mai da wannan kayan mai da kayan nan fa zai yi an mai lissafin buhu shida din nan da aka bashi na MVK fa a cikin abin da zai mayar alhalin kuma buhu hudu aka bashi zai mai da kuɗin buhu uku na yuriya alhalin buhu ɗaya aka bashi ka gane mm-hmm. to sai ka ga wannan yana discouraging din manomi da cewa yana karya gwiwar manomi cewa ni ba ma zan je na karɓi wannan bashin ba mm-hmm. gaskiya mm-hmm. to amma menene ya jawo misali adadin kayayyakin baya cika maimakon biyar sai a bada da hekta ɗaya. yawwa to wannan abu ne da za mu dube shi ta fuska biyu amma hanga in dai za mu kowane juna adalci da dai ku ai a matsayin ku na ƙwararru kuna tsakanin manoma da kuma hukumomin gwamnati da suke raba wannan kaya ko suke samar da wannan kaya misali masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar Yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin arzikinmu shi ne uwa uba.